يومنا كارا تقف وطن رمضان بجراء من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهدى بداري بهدى أربعين دقاء يوم الشيء وذكر ثم ما بالتافي ومن يكيشين كتاب وصول السنة مع الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن محمد بن أبي زمنين رحمه الله أيكما منك المجلس السادس والنشير الدرس السادس وتزمى نعير شيشدة منك بابي بابي زمان التراوح لكي وباب الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة باب ديك بياني سكين قئيك الله إذا متى لزمت بركو بسنة من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم باب تاشي كان حديثي نفركو آتكين شيوة نفتاتي يكتوى قال وحدثني أبو الحضن وهب بن مسرة الحجاري عن أبي عبد الله محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية السمادح عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وكرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية آه الإمام بن أبي زمنين رحمه الله يكاولنا حديثي تهنير ما لم ينسى شيني وهبوا التمثيل والصغر wanda ɗaya daga cikin malamansa wa abu binu masarrata an gane ba a wata nusuka ya zo da wahabu binu mai sara wanda wannan kuskure ne kuskure hatta shashin wasu nusukhafiyya nasa abinda yake daidai shine wahabu الدين مسرة من جانبه kamar yadda yake cikin tartibul madarik wa takaribul masalik na alqadi iyad ibn Musa rahimahullah da kuma littafin siyaru a'lamin nubala rahimahullah na az-zahabi rahimahullah al-hijari al-hijari bil muhmala وتراء راء جيمهما له بمؤد قارا ذاك هذا ونبوك بيس كسكوري شوى الحجاز بالمؤد ما وانو انو كسكوري ابن ديك ديلي شين الحجاري بالمؤد له عن ابي عبد الله محمد بن وضاح wanda shi abu abdullah muhammad bin wadah malami ne da shi malamin bin abi zamanin wanda shi ne wahabu bin masarrat al-hidari wanda muhammad bin wadah ɗaya ne daga cikin mutane uku wanda suka yi ruwayar al-muwatta da ruwayatun laifi zuwa da shi al-laifi ya haya bin ya haya laifi na farko shine ubaidullah bin yahya bin yahya al-layth ɗansa kenan sai kuma shi na biyu muhammad bin wadahi al-qurtubi sai na uku shine al-qurtubi muhammad bin ahmad bin al-qurtubi wanda ibn ashur rahimahullah ya kawo littafin sa kashaf al-mudatta wanda yayi shi a cikin kitab al-muwatta din bi riwayat al-laythi rahmatullah ala al-jami' shi kuma an musa bin mu'awiyata suna bihi an abdurrahman bin mahadi shi kuma zuwa ga wato ainihin abdurrahman bin mahadi wanda shi ɗaya ne daga cikin malaman al'imam ahmad bin hanbal rahimahullah kuma ɗaya ne daga cikin eh, حق العلمة اتقاك الأثبات إيه، ما لنيني وردي في آه، ببا قرية دقستين ومتين دقستين الماجران الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله ذلك ذلك جاء الإمام النصائي رحمه الله كتن اسمه النصائي آه، السنن الصغرى السنن الكبرى بداما حديثا كاو بدا الإمام مالي بن أمس ذاك تدى تهيشي عبد الرحمن نيس بن مهدي آه، يكن كاو وتهيى إلى السوق كتيبة بن سعيد أبو رجاء البلخي رحمه الله كمر أينشين آه، الإمام آه، أبو داود رحمه الله في فيكم يوانكم حديثا الإمام مالي بن أنس بيروت تكون سنن أبي داود ذاك جياسا ونتهني مال منصى المادن الإمام مالي بن أنس شين الكعندي عبد الله بن مسلمة بن كعنب رحمه الله حكى كمر آه، أينشن آه، الإمام مسلم shi kuma za ka ga yawancin hadisan al-imam malik bin anas cikin sahih muslim za ga ta hanyar yahya bin yahya an-nisaburi yahya bin yahya an-nisaburi ba wancan yahya bin yahya al-laythi ba shi yahya bin yahya al-laythi ba shi da ruwa cikin al-kutub as-sittah to haka in baka dauki al-imam bukhari shi kuma za mu ga mafi yawa ta hanyar wato ainihin alka'anabi din da kuma ismail bin abi uwais da za a ga ta wannan hanyar kuma ya fitawa hadisan al'imamu malik bin anas rahimahullah to abdurrahman bin mahadi dukkan nifaq yana da gaske rijal na aljama'a al-imam ahmad bin hanbal mubasharatan kai tsaye a kuma هنا البخاري مسلم أبو يوسف الترمذي النسائي بن ماجه سلكما واقفة قال يتي حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد شيما أحد الأئمة الأقبات الثقات الأعلام وتوفقة النصف shi ma yana daga cikin rijal na irishin aljama'a dukkaninsu bai wafida shi ne al'imam ahmad da kuma al-bukhari muslim abu dawud al-tirmidhi an-nasa'i ibn majah hamadu bin zayd shi ne wanda ake kira da ainihin hamadu bin ruwaya an gane ba hamadu bin ruwaya Eh, domin a bambanta shi da hamadu eh, bin abi suleiman hamadu bin abi suleiman fafi eh, wancan wanda yake malamin fito babba kuma malami na al'imam abu hanifa rahmatullah al to kuma akwai hamadu bin salama ku ake cewa al الحمادان حماد بن زيد لكم حماد بن سلمة وشي حماد بن زيد أصبت في الحديث من حماد بن سلمة يا في حماد بن سلمة كارفي تذكر عبد الإشاء في حديثي لكم أصبتوا ومشي حماد بن سلمة يا إنساني عبد الإشاء في الاختلاف ainihin a ƙarshen rayuwarsa shi yasa za ka ga al'imamul bukhari rahimahullah ya yi ruwaya da yawa ta hadisan hamadu bin zai ihtijajan a matsayin kafa hujja da shi sabarin shi hamadu bin salama ya yi ruwaya ta hanyar sa amma shahada a matsayin shahi sabarin shi al'imam musulun kuma shi ya yi ruwaya ta hanyar sa احتجاجا اما تفكر وتعيش ما له تطابق بن اسلم الغلاني وذكر الماجران الصادي بن اسلم الغلاني وحماد بن سلمة رواية جصابي بن اسلم سابق الهجرة وانا اجمائي لي الامام مسلم يكاو الاساق فاستمين لذلك اذا اتسى محمد بن زيد ده حماد بن سلمة لكي روايه zuwa ga sabit bin aslam sai aka samu matsala to anan za a rinja da ruwayar hamadu bin salama akan ruwayar hamadu bin zaid saboda ya fi hamadu bin zaid karfi da fuskar ruwaya zuwa ga sabit bin aslam al-bunani rahmatullah al-jami' an asim zuwa ga asim shine asim bin dahdalah al-kufi wanda ya fi shahara da asim من أبي النفود الكوفي والبقين لذكين القراء آه، السبعة ما لم يقرأ أبدا وتؤمش البقوي وانا الشاطبية كوفيكين آه، الشاطبية وما ما لمين نحبس الشعوبة أبو بكر بن عياش آه، نورا دا أينشن فريق الشاطبي في الشاطبية أين يدشي الشاطبي يبي cikin ainihin ashafiya wajen kawo kowane malami ra'ayinsa guda biyu kamar yadda ke wa sofa tawahum wahidan ba'da wahidin مع اثنين من أصحابه متمثلة لكن الشاطبية رحمه الله تعاصم بن بهدل المعتمد في أمره أنه صدوق وتحديث فيكن ظلتنا درجة الحسن akwai maganganu a kansa da yawa wasu daga cikin ainihin al'a'imma sun taɓa shi wasu kuma sun ainihin karfafe shi sun yi a nasa to da haka idan ka tattara manganin gaba ɗaya za ka fita da sakamakon cewa hadisinsa ɗaya ne sai dai in an samu wahani ko kuskure kasantuwar ya sami auham da kurakurai kan wasu ruwayoyi to idan an sami irin wannan to anan sai a iya hukuncin da ya dace a wannan wuri din amma asali abin da yake kansa hadisin sa wato alishin karbabbe za a karba hadisin sa a matsayin hadisi wanda yake hasan yana daga cikin rijal na yanishin al-arba'a abu dawud da tirmidhi da kuma an-nasa'i da ibn majah al-imam bukhari da imam muslim sun ambaci ruwa ta hanyar da istishhada la hatijaja ba a matsayin kafa hujja ba a matsayin istishhad da ruwa a matsayin shahidi ga wani wanda yake fiqa min fiqa saboda waccan illa din da ya ainihin samu an abi wa'ilin zuwa ga abi wa'il shine abdullah bin shaqiq bin shaqiq bin salama shaqiq bin salama abu wa'il wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan tabi'ai kuma yana daga cikin minal muhadaramin waɗanda suka rayu tun a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam abin da ya hana su zama sahabbai shine ba su zafin imani a lokacin ba ba su yi imani a lokacin ba suka gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da haka tabi'i ne babba yana daga cikin rijal da ainihin aljama'a su ne bukhari muslim abu dawud tirmidhi da sa'id da maja da kuma al-imam ahmad bin hanbal shaqiq bin salama akwai kuma abdullah bin shaqiq shi ma yana daga cikin tabi'ai an abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu shi kuma zuwa ga sahabi abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu domin ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamin shi abu wa'i shaƙe bin salama da haka yana da ruwayoyi da dama ta hanyar sa ƙala ya ce shi abdullahi mas'ud radiyallahu an خط لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا من قال الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا زانا من خطا ونزاني dogo haka sun maƙala sannan sai ce bayan da ya gama a zana wannan sun ma'aɓafin ne littarafi an gane ba duniya kan cewa sai da manzan Allah ya gama yin zanen sannan kuma sai yi wannan magana ya ce sabilullah wannan zanen benin shi ne kwatankwacin hanyar Allah su da hana kamar yadda yake a miƙe babu karkata a cikinsa to haka hanyar Allah take kuma kamar yadda yake guda ɗaya tsotsar to haka hanyar Allah take guda ɗaya babu kone-kone a cikinta kuma ba hanyoyi ba ne mabambanta juna hanya ce kwaya ɗaya sun mahaɓa hukukon anyani ne sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala'ari wa sallam ya ƙara yin wani zanen ta fuskar hukukan zanunnuka an yaminihi ga damansa ba ɗaya ba zanunnuka yi. wa an shimalihi haka kuma ga hagunsa nan ma sai zanzana layyuka sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala sai ce hadihi subulun waɗannan su ne matsayin hanyoyi na ƙasa wanda suke ba na gaskiya ba domin duk hanyar ƙasa ta za ka same ta a raunare ba za ta zanto a dunkula ba a cure a matsayin abu daya kasantuwar ba hanyar ta gaskiya ba ala kulli sabilin bisa ga kowace hanya cikin waɗannan hanyoyin minha daga cikin waɗannan hanyoyin shaiƙanun akwai wani shaiƙani da yake kawata hanyar ya da'u ilai yana kira zuwa ga ita wannan hanyar wata ra'a sai manzo Allah ya karanta wannan aya ya ce wa anna hada sirati mustaqima lalle wannan ita ce hanya ta wannan dogon layin da manzo Allah in ya gana guda ɗaya. ita ce hanyar ta mustaqiman halin kasancewarsa yana miƙe doda babu karkasa fattabi'u ku bi shi malam rahimahullah ce al'aya zuwa karshen aya karshen aya shine wala tattabi'u subula kada ku bi waɗannan hanyoyi fa tafarraqa bikum an sabili sai su raba ku da hanya da shi Allah subhanahu wa ta'ala ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون wancan abin da Allah ya ambata muku to shine abin da Allah ya muku wasiki da shi domin ku zanto kun sanya wa kanku garkuwa da kariya daga fadawa cikin abin da yake na halaka kun samu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to wannan hadisi yana da rauni da wannan isnadi saboda shi a abu abdullah muhammad bin wabahin turkubi wato shi ne wanda yake da ainihin matsala yawa yana da matsala ba shi da hadda da kiyaye abubuwa wanda wannan sai ba yake cakon abubuwa har hakan ya haifar masa da ya kora hadisai wanda sun tabbata daga manzo Allah ce ba hadisan manzo Allah sallallahu ya kuma tabbatar da wasu hadisan wanda ba su tabbata ba daga manzon Allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن هذا روني وريده في تفكر عبد الإشاء الحديثي وان الظهري رحمه الله سكن سياري أعلى من نبلة في أي داني حكا تكيسي كنسة عن جاني حكا ودعين شن ابن حجر الأسلالي شما سكن لسان الميزان شما يأي ما جانا أكيد da haka shi ne matsala amma shi hadisin karan kansa ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi don haka anan sai mu kula da cewa idan hadisi ya zama yana da hanya sama da daya sai zanto cikin hanyoyinsa akwai hanyar take mai matsala to anan ba za ka ce hadisin nan hadisi ne mai rauni ba sai ka ce hazal hadis da'ifun bi hazal suna in gane ba wannan hadisin yana da rauni ga wannan isnadi wanda ke mai matsala to kaga nan ka bayyana rauninsa ta fuskar mai wannan isnadin wanda yake mai rauni amma da za ka ci cewa wannan hadisin yana da rauni to wannan zai zaune zai zama kuskure kasantuwar yana da wasu hanyoyi waɗanda ta wannan hanyoyin kuma ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam don haka hadisin ya zo ta hanyoyi daban-daban duk dai hanyoyin suna cikewa zuwa ga shi'afin bin dahadala suna fikewa zuwa ga shi asim bin bahadala sai dai kuma mutaba'a da ya samu kamar yadda bayani ne wanda wannan hadisi ainihin al'imam eh, abu dawo a tsayarisi ya fi da shi cikin littafinsu al-musnad haka al'imam eh, ainihin eh, alhaifin bin kulai wanda يكي شهر هذا الإمام الشاشي فيما يكتب الشيء في الكتاب وصناع أين الشيء المسند حتى الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي رحمه الله فيما يكتب الشيء في الكتاب وصناع أين الشيء المسند حكى الإمام النصائي أبو عبد الرحمن رحمه الله فيما يكتب الشيء السنن الكبرى آه، حكى أين شيء الإمام البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي شما تبدأ في لتابنسا معالم التنظيم ممكن آه، شرح السنة حتى الإمام أبو عبد الله الحاكم النصابوري شما تبدأ شيء أيلسين آه، المستدرك ناصر حتى الإمام البزار شما تبدأ شيء المصنف ناصر حكى الإمام الآجوري يأخذ الشريعة حكى الإمام ابن بطة شما كبه سكين الإبانة الكبرى حكى الإمام محمد بن النصر بن المروزي يا كبه سكين كتاب السنة ناسا حكى الإمام الدارمي شما كبه سكين من الدارمي في المقدمة حكى الإمام آه، أبو جعفر محمد بن جريد الثبري فيما كتب في آه، جامع البيان عن تأويل القرآن حكى الإمام سعيد بن منصور shi ma da shi cikin sunan nasa duk dai hanyoyin suna tikewa zuwa ga shi asin bin gahadala shi kuma zuwa ga abi shi kuma zuwa ga sanadi abdullah bin masu'ud radiyallahu anhu da haka isnaduhu sahih duba ga shahid da ya samu na al'ama shi asin idan kuma muka yi duba zuwa ga iya ruwa shi asim ɗin da hadala to da haka zai zama na wannan hadisi isnaduhu hasan wato isnaduhu hasan sannan abu na biyu sai fuska da aka samu ta zantowar hadisin ya zo ta hanyar shi asim bin da hadara zuwa ga zir bin hubaish maimakon zuwa ga an abi wa'il abi wannan sai ya bari zuwa da samuwar ne al-ikhtilaf saɓani. ta wasu hanyoyi zuwa ga asim zuwa ga abi wa'il wanda su ne hanyoyi mafi yawa ta wasu hanyoyi kuma zuwa ga zir bin ubaysh zuwa ga wa abdullahi mas'ud ta hanyar shi asim bin bahadala wanda wannan ruwayar الإمام النسائي يقول بإكتين السنن الكبرى حتى كما الإمام آه، ابن الضبطة لما يقول بإكتين الإبانة الكبرى آه، حكى الإمام محمد بن نسان المروزي يقول بإكتين آه، كتاب السنة ناصة حكى الإمام أبو عبد الله الهكيم المساغوري فيما يقول بإكتين المستدرك زواج زير بن قبيش زواج أبناء بن to wannan ba zai zama matsala ba kasantuwar shi jiru bin hubaish malami ne na asim bin zahadala kamar yadda abu wa'il shaqiq bin salama shi ma malami ne na asim bin zahadala da haka dukkaninsu malaman sa saboda haka wannan zai bayi zuwa ga yiwuwar yayi ruwaya hadisin ta wurin su sun zai gaba daya wato abu wa'il ya gaya masa haka ziru bin hubai shi ma ne ya gaya masa ya gaya masa saboda haka dukkaninsu malaman sa ne a shi yasa ibn wurzani alhambali a littafinsa da suna sharhul ilal yake cewa asibi bin bahadala akan samu ya iya ruwaya zuwa ga abi wa'il kuma ka iya ruwaya zuwa ga zir bin hubai Eh, akan same shi da haka wani lokaci zuwa ga abiwa'il wani lokaci zuwa ga zirbin to idan mutukar hanyoyin da suka biyo zuwa ga shi a sun bin bahadala sun tabbata to a nan babu wata mallafi za a karba idan in ya zama da an samu wasu ababe da suke nuna cewa a kuskure ne aka samu a nan a wannan littiraf ne an samu kan wakan baya sakamakon matsala imma ga rawun da yake bayan shi Afin, wanda yake daga asin din wa imma ya zanto daga shi Afin din asalin shi hadisin ta hanyar shi abi wa'il ne matsala ko kuma a ta hanyar shi zir bin ubash idan an samu wasu dalilai da suka tabbatar da haka to anan kaga sai a rinjayar da ɗaya kan ɗaya yawa amma in babu kamar anan to za a ɗauka a matsayin ya ji hadisan ne daga ainihin gare su gaba daya saboda haka isnaduhu hasan sannan ya samu mutaba'a shi asim bin bahadara ta al-a'mash wanda wannan mutaba'a al-imam bazzar ya fada ismikafin sa al-musnad ta hanyar malamin sa abu musa muhammad bin musanna wanda shine az-zalim shi kuma zuwa ga wato ainihin abin nan محمد بن خاضي أبو معاوية الضريح شيكما زواج العامش شيكما العامش زواج أبي وائل الجانبة يعني كما رأصل معنا يقع متابعة بشيء العامش سليمان بن مهران أبو محمد بن المتاهلي أحد السكات الأصباق سيديكم يا لك تكن المدلسين ناصين تدريسي تدريسي إسناد تدريسي إسناد مثلا shi ne rawi iya ruwaya ga wanda bai ji hadisi daga gare shi ba amma da yanayin da zai iya daukan yaji kuma zai iya daukan bai ji daga gare shi ba wannan shi ne abinda ake yi da hadisi isma to al'amash ya ce an abi wa'id da ke sami ito a bayan wa'id ba ko haddasa ni abu wa'id to wannan isnadin isnadi ne sakai hadisin ta wannan hanya hadisi ne ingantacce to anan tadlis na al'amash la zuwa ba zai cutar ba eh, kamar yadda azahabi ya ambata cikin mizan jidal fi naqd rijal yayin da yake tarjama shi Suleiman bin Migran Abu Muhammad Mutahili al'amash. amash batun ya bayyana bakin tadlis nasa da yake cewa to tadlisin ga waɗannan malamai wannan za a aike shi a matsayin sadadde ba za su kashe a matsayin cewa akwai matsala ba saboda malamai ne wanda ya yi yawace ruwaya ta hanyar su kuma an san cewa malamansa ne wanda ya rubuce su sai kawo abu wa'il shi a zahabi ya kawo abu salih kawan. sannan kuma ya kawo ibrahim gane ba eh, ibrahim bin yazid an-nakhai waɗannan guda uku saboda haka ruwayar al'amash zuwa gare su ko da bisigatin an ana ce wannan ruwar ba su da makala wannan kuma abin da az-zahabi ya faɗa zamu ga shine sani'ul a'imma muka dauki sahih bukhari sahih muslim zamu tadda haka zamu ga ruwayoyi na al-a'amash imma daga abi wa'il ko daga abi salih masalan zamu ga sun kawo bisigatil an'ana an al-a'amash an abi wa'il an al-a'amash an abi salih من ba Eh, wannan kenan to da haka wannan babi wato ainihin wata matsala a kai sannan kuma ya zo mawkufan kaga anan marfuan ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi ya zo kuma mawkufan a matsayin magana ta shi Abdullah bin Mas'ud shi fara haka wanda al-Imam Abu Ja'far al-Tabari ya fitar da wannan ruwaya cikin Jami'i Bayan an ta'awili al-Qur'an min tariqi Ma'mar zuwa ga aban bin usman zuwa ga shi abi wa'il zuwa ga abdullahi mas'ud min kauli ya ce magana sa wanda wannan shi ma isnadi ne ingantacce to wannan alwaka din zai cutar da wancan alwaqaf idan ya zama na sahabi an samu ya rawaita hadisi a matsayin marfu'a zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan kuma ya rawuke shi a matsayin maukufan maganarsa bai jigina zuwa ga annabi ba sallallahu alaihi wa sallam to anan ana kallon abin ta fuskoki guda uku fuska ta farko za a duba hanyoyin gaba daya to anan idan an samu dalilai da suke tabbatar da cewa abin da yake daidai game da ruwayar wannan sahabin shi ne ruwayarsa da ya roto a matsayin a ruwayatu marfu'a cewa annabi ya ce to da haka anan sai a rinjayar da arrafa din akan ne alwaq saboda ne sun tabbatar da cewa tsayar da ruwayar zuwa matsayin magana sa kuskure sannan fuska ta biyu shine a duba a je a dawo sai a gano cewa a'a ɗaukaka hadisin da ya yi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan an samu kuskure ta hanyar wani rawi da hadisin ya biyo ta hanyar su sahabiro zuwa da shi wannan sahabi da haka abin da yake daidai ga wannan hadisin kasancewarsa matsayin magana shi sahabi ba matsayin magana manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam masalan anan kamar hadisin Abu Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan wanda yake cikin asnan kubra lil Imam an-Nasa'i da al-Mustadrak na al'imam abu abdullah al-hakim al-saburi da zai jama'a min al-muqaddisi da sauran su hadisi na karanta suratul kahfi a ranar juma'a kaga bai inganta marfu'an ba bai inganta a matsayin magana inganta a matsayin magana shi wanda kuma kasancewarsa mawqufan lahu hukumur raf'i yana da hukuncin cewa ne manzo Allah ne fada tunda ijtihadi ba zai iya shiga a wannan bangaren ba na sahabi ce wanda ya karanta kaza yana da kaza dole in ya zama da zai abin da tushe daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa al-hafiz ibn hajar a littafin sa an zira da kuma littafin sa nata'id al-afkar yake cewa kasancewarsa mauku amma yana da hukuncin al-waqf cewa manzo Allah bai faɗa an gane ba sai fuska ta uku shine abu diddigi a duba sai a gane cewa a kowanne ya tabbata ya tabbata mawqufan kuma ya tabbata marfuwa ya tabbata a matsayin manzan Allah ya ce kuma ya tabbata a matsayin shi ma ya faɗa kamar wannan kenan to anan kowanne za a ajiye shi a inda yake a ce ya zo mawqufan da shi sahabi kuma ya zo marfu'an zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan abin da yake bayuwa wani lokaci ake samun haka shine abin da al-khatib al-baghdadi ya ambata a littafin sa al-kifaya fi ma'rifati usul in riwaya game da sabani da ake samu wajen al-waqf da al-rafa mai riwaya wani lokaci a tsaye da hadisi zuwa ga shi sahabi a shi yace wani lokaci kuma a daga shi har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace abin da yake faruwa wani lokaci zai zama na shi ne ba da hadisin ba shi da nishadi na karatu na karantarwa da haka sai ya faɗa hadisin haka to da wanda suka ji sai su rawanto a matsayin ne maganar sa wani lokaci kuma na da nishadi a babi na karatu na karantarwa a wannan lokacin sai ya ambaci manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce to wanda suka ji a bisa wannan fuskar a bisa wannan hanyar su ma suka su rawanto shi a haka an gane ba wannan shine abin da ya bayu ake samun irin irin wannan sai kuma wadancan ababen da na ambata a baya matsalan kamar hadisin abu sa'id al-khudri wanda yake cikin sahih muslim da musnad imam ibn hanbal cewa manzo Allah ce kada ku kuskura ku rubuta wani abu da za ku zo gare ni in ba alqur'ani ba dukkan wanda ya rubuta abin da yake ba alqur'ani ba to lalle ya gode kaga wannan shi ma zo mu kufa ya zo a matsayin magana ce ta abu sa'id al-khudri kamar da ya zo kuma marfu'an a matsayin magana ta manzo sallallahu wanda wasu daga cikin al'a'imma sai jaye da cewa alwaqaf din shine daidai a matsayin magana ce ta shi Abu Sa'id al-Khudri amma abin da yake daidai wato ko kowanne ya tabbata ya tabbata mukufan Abu Sa'id al-Khudri ya faɗa bai jingina zuwa ga Annabi ba sallallahu alaihi kuma sannan ya tabbata a matsayin marfu'an ya jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan kuma wannan hadisi yana da shawahi wato yana da shahi ta hadisin jariya bin abdullahi al-asari wanda yana cikin sunan bin majah al-muqaddima haka al-imam ahmad bin hanbal ya fike cikin al-musnad haka al-imam ibn battah shi ma fike cikin al-ilam al-kubra haka al-imam al-ajuri ya fike cikin al-shari'a haka al-imam al-lalakai يبدو من شريك شريك أهل السنة والجماعة حتى الإمام ابن أبي عاصم شما فدش من كتاب السنة زواج الشجاري بن عبد الله الحصاري حتى الإمام محمد بن مثل المروزي شما فدش من كتاب السنة نفذ زواج الشجاري بن عبد الله الحصاري بإسنادي وان بيت نيروني بينما إسناد تأكل مجالس بن سعيد وان ده بعيد منه sannan kuma yana da shahidi har ta hanyar abdullahi bin abbas wanda al'imam muhammad bin mutum wani shi ya kudu shi cikin kitabu sunna zuwa shi abdullahi bin abbas da shi ma isnadi ne wanda yake mai rauni domin akwai mujalib bin Sa'i, da haka ma abin da yake daidai shi ne dai hadisin dai na jabi bin abdullah mujalib bin Sa'i sai ya sami kuskure saboda matsalar hadda da yake ita sai ya dingina shi zuwa ga zuwa ga abdullah bin abbas sannan kuma ya irshadi mawqufan da ma'anarsa a matsayin magana ta sahabi Abu huraira radiyallahu anhu wanda aliman muhammadu Muhammad ibn Nasir Nawawi ya fada shi cikin kitabus suna to anan mun ambaci ababe guda nan ababe guda mun ambaci al-mutaba'a da kuma ash-shahid al-mutaba'a da ash-shahid mutaba'a ta shafa bangaren al-isma a shahi kuma ya shafa ɓangaren al saboda idan muka duba hadisi shi hadisi yana da ɓangarori guda biyu. Ɓangare na abin da ya shafi al wato shi ne hanyar da hadisin ya biyo ta kai haddasana wa akhbarana wa anba'ana wani zuwa ga wani wani zuwa ga wani bangare na biyu kuma shine bangaren al-matan shi gundarin hadisi cewa za Allah ya ce kaza ko manzon Allah ya aikata kaza ko kuma an aikata kaza gaban manzon Allah da kuma ya tabbatar to da haka bangaren abin da ya shafi al-isnad to anan al-mutaba'a take shi ne a samu mai ruwaya ya iya ruwaya ga wani sai a samu wani ya yi tarayya da shi wajen iya wannan ruwa daga shi wannan wani wani ya ce mutaba'a ita kuma mutaba'a ta kasu kaso biyu akwai mutaba'a ta nan akwai mutaba'a kafira. idan aka ce mutaba'a tamma ya zanto tarayyar daga tushen isnadi kun gane ba amma in ya zanto daga bayan tushen isnadin ne to na sai surta mutaba'a kafira. kamar mutaba'a mutaba'atul a'amash ga asim mutaba'a ce tamma ko mutaba'a kafira? mutaba'a ce kafira domin ba daga tushen isnadi ba to sai kuma ash-shahid da aka ce ash-shahid shine a samu hadisi sahabi kaza ya rawaito wata a samu wani sahabi ta wata hanya shi ma ya rawaito wannan hadisi da shi wannan sahabin ya rawaito zuwa ga Manzon domin sai a ce masa ne shahi mun fahimta to akwai kuma al-ittiba idan aka ce al-ittiba shine hanyar da ake bi wajen bincike da bin diddigi wajen gano cewa shin wannan rawun ya samu ba ya samu wani yayi tarayya da shi ga malamin ka ko bai samu ba shin wannan hadisin matanin yana da wani shahidi an samu wani sahabi na daban ya rawaito shi kamar yadda wannan sahabin ya rawaito ko ba a samu ba to wannan shi ya kira da ne da ali ikiba an gane ba shi ya kira da ali ikiba to wannan shi abdullahi bin mas'ud radiyallahu an yake cewa khaffa lana rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khaffan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayi mana zane wani dogon zane a wannan hadisi an tabbatar da manzon Allah yayi zane sallallahu alaihi wa ala alihi Allah kuma yana cewa wa ma kunta katalu qablihi min kitabin ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ba ka kasance ba kana karanta wani littafi gabanin shi alkur'ani kuma ba kasance kana yin kana zana shi ba da hannunka na shi wani abu na karatu to don kuma gashi an tabbatar da manzo Allah yayi zane to ta fuska biyu fuska ta farko a waccan aya tana bayani ne gabanin turo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a matsayin annabi manzo bai san karatu ba bai san rubutu ba shi ko wannan hadisi na Abdul Mas'ud radiyallahu an yana bayani ne game da abin da ya faru bayan an turo manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam a matsayin annabi manzo wajen bayyana musu hanya ta gaskiya shi ne ta da zaɓe a bangare na biyu fuska ta biyu abu na biyu shi ne zane da ake nufi a can ana nufin rubutu mai sunan rubutu wala ta hukuhu nik ana nufin rubutu mai sunan rubutu nan ko kaga magana kai ce manzo Allah ne ya yi zare ya ja layi to kaga jan layi ai ba rubutu bai to a waccan aya tana kora mai rubutu ne sunan rubutu a wannan shi shi yasa abul walid suleiman bin khalaf al-badi rahimahullah da littafin al muntaqa fi al muwaffa bi riwayatin laifi wanda ya rasu ya suna shekara 474 ya sami jaraba mai fadi ta wannan fuska kamar yadda azabi a kan jaraba fuskoki yari a alamin nubala ya kawo magana kuma ya bayyana fuskar da za a iya ba shi hanzari domin shi ya tabbatar cewa eh manzo Allah ya iya rubutu sallallahu alaihi wa saboda abin da ya faru a sulhul hudaybiyya hadisi yana cikin sahih bukhari da sahih muslim ta hanyar marwan bin hakan da al-miswar bin makhara yayin da aka rubuta bismillahir rahmanir rahim su su hain suka yi aibar son wannan ba aka rubuta muhammadu rasulullah suka yi aibar son wannan ba inda sun yadda shi manzo Allah ya dada su shi ne ya kasar ƙarshe manzo Allah su sulami sa a ribina rikar ya goge ya gyara sai zan to bai abin nan ba sai manzo Allah ya karɓa sai ya goge ya gyara rubutu maimakon muhammadu sai sa muhammadu na abdullah maimakon bismillah sai sa bismika Allahumma kaga wannan ne rubutu da abul wani albani sai ke cewa zantuwar manzo Allah ummi al wannan baya hukunta cewa bai iya wani abu na rubutu ba a'a ya iya sai ba a rubutu can ba ita kuwa wannan aya tana bayani ne game da kore rubutu cikakken rubutu to wannan sai ba sai samu jarabawa aka yake shi akan haka ga eh, Allah ya korewa manzo Allah abu shi kuma ya tabbatar to saboda haka mahasaba suka shigo suka canza masa magana ya samu kan cikin jarabawa mai faɗi bacin magana su tana da fuska tana da yanayin da za a ba ta mai kyau ya zanto ta fita a mafita mai kyau to az-zahabi yayi magana a kai ku koma cikin siyari alami na bara rahmatullahi alayhi ga da kyau shine khattan thumma qala hada sabilullah sai ce wannan shi da tafarkin Allah hada wannan kaga ismul ishara ne lil muzakkar ya abin da yake na miki to sabil yakan dauki fuska sabil yakan zo a matsayin ne muzakkar yakan zo a matsayin ne mu'annas mace kaga anan haza sabilullah kaga anan sabil menene muzakkar ya zo a matsayin namiji saboda ismul ishara na haza kamar yadda Allah ya ce wa innaha ladi sabilin muqim kaga ladi sabilin muqim kaga zo a matsayin ne muzakkar to haka yakan zo a matsayin kuma mu'annas mace kamar yadda Allah ce kula hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min mushrikeen hadihi wannan ita ce hanya da haka game da asabil tana da fuska ta iya cewa hada sabilun hadihi sabilun يسافر الله سبحانه وتعالى عند التي وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل مجرية كاغا بيتا القراءة الكراءة لألا تتبرهك لكي في لكي رضا بآيو إليه إليه ومن هيا نطبر نساك بيانة فتوكيلي كاغا بيتا القراءة سبيل يضع مطيني مؤنف إلا أنت ولتستبين سبيل مجرية to sai zanto kuma akwai kira'a ta hamza da al alkisa'i da kuma ruwayatu abubakar bin ayyashi uba zuwa ga shi asim wannan bin gahadala wa kadhalika nufassilu al-ayati wa liyastadina sabilun mujrim wa liyastadina to kaga sabil anan ya zanto ne a muzakkar ya zanto muzakkar eh, a matsayin shine ne fa'ilin mai aiki ne maka da kira da kuma al'imam nasa sai zanto shi ne wanda ake yawo kansa wa kadalika nu tafsiru na ya wani ta Sabina sabilan mudil sai zanto Sabina ya zama mafa'ulin bihi masu a kira ta al'imam nasa ah, wannan kira ah, cewa sun makhaffa khututan an yi yaminihi wa an shimalihi sannan kuma sai manzo Allah ya yi wata zalunnuka din ga damansa da kuma hagunsa wakala sai ce hadihi subulun waɗannan hanyoyi ne na bata ala kulli sabili ga kowace hanya min ha daga cikin sunan hanyoyi shaytanu akwai shaytan ya u ilai da yake kira zuwa ga ita wannan hanya ta bata to a nan ya shafi shaiɗan cikin mutane da kuma shaytan cikin aljanu inda akwai shaidari cikin mutane akwai shaidani cikin domin shaidan da sifa ce dukkan wanda ya siffanta da wannan sifa to kaga ya zama shaidan kenan shi yasa Allah ce kadalika da Allah li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون to wannan ah, shaidanin mutane kuma shaidanin aljanu to da haka kowace hanya ta ƙasa to za ka tafi akwai shaidanu daga cikin aljanu suke kira zuwa ga wani hanyar haka kuma akwai shaidanu daga cikin mutane wanda suke kira mutane zuwa ga wannan hanyoyin na ɓata zuwa ga wannan tafarkin wanda yake na ainihin bid'a sai manzo Allah ya karanta faɗin Allah wa anna hada sirati mustaqiman cewa lalle wanda ita ce hanya ta mustaqiman tattabi'u sirati wannan ita ce hanya ta to wannan ibafa din ta kunshi ababe guda biyu ta kunshi al-ikhtisas kuma ta kunshi ne at-tashri ta kunshi nuna wannan fa ita hanyar manzo Allah ke bantacciya ba shi wata hanya in ba wannan ba kuma ta shi ne girmamawa nuna girman hanya an gane ba babu wata hanya da manzo Allah yake da ita sai ita wannan hanyar kwaya daya da haka duk mai son ya faru da Allah sai ta wannan hanya in ya biyo hanyar da take ba wannan ba to lallai hanya ce karkatacciya da haka za ta karkatar da shi amma in ya bi wannan hanyar to hanya ce kakkiya za ta miƙar da shi ta sadar da shi har zuwa ga Allah subhanahu wa game da Allah a miƙe a daidaice shi yasa ce mustaqima shi yasa zamu ga fadin Allah subhanahu wata'ala yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim kaga as-sirat sai ka shi ne mufradi tafarki sannan kuma sai ta'arifinsa ta fuskoki guda biyu as-sirat na farko sai ta arifinsa billah ihdina as-sirata al-mustaqim as-sirata na biyu kuma sai ta arifinsa bil idafa sirata allazina kun gane ba sai ta arifinsa bil idafa jingina shi zuwa ga al allazina wanda ismul mawsul to wannan wannan wannan ta'arifin da Allah ya anan yana nuna ayyana cewa wannan hanyar ita ce hanya kwaya ɗaya kuma yana nuna mai keɓantuwar ita wannan hanyar ce ita ce hanyar kaɗai da za ta sadar da mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala me ake nufi kuma da wannan hanyar ita ce hanyar alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam bisa fahimtar mai magabata na ba wai kadai ka dauki alkur'ani ba ko ka dauki sunna din kadai da molanka a'a sai ka tafi da su a bisa yadda magabatan su tafi da su shi yasa mara yace ihdina siratal mustaqim sai ce siratal ladina an'amta alaihim ta farkin waɗanda kai musu ni'ima to suwa sai bai na cikin nisa cewa man yuti illaha wal rasula fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim min nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa sune waɗanda Allah ya musu ni'ima annabawa da siddiƙai da shahidai da kuma ragowar bayi na gaskatu to kaga annabawa a mataki na farko shine wa manzon Allah to dole zaka duba ya ya fahimci alqur'ani sallallahu alaihi wasallam sannan siddiƙai kaga a mataki farko shine waye abubakar da siddiƙ kaga an shigo bangaren ne sahabbai shahidai kuma ba irin su umar bin khattab irin su usman bin affan as-salihin da aka ce kuma ragowar sahabbai da kuma ragowar bayi ne kirkir suka ba hanyar yin kasafai shi ya sa hadisi ya ba cikin sahihi bukhari wata rana manzo Allah yana kan dukan abu sai dukan yayi mu sai manzo Allah ya usbut ka tabbata ka dena fa inna ma alayka nabiyyu wa siddiqun wa shahidan domin annabi ne akan ka da siddiqi da kuma shahidai guda biyu a lokacin manzo Allah ya tare da Abubakar da Umar da kuma Usman haka ya cikin sayi muslim ma a dutsen hawa tare da shi akwai su ali bin abi tabar radiyallahu anhu da wasu daga cikin sahabbai to kaga shine man yuti Allah wa rasula wa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa to wannan shine abin da ake nufi akwai bayani mai tsayi karkashin wannan na so mu yi to amma duba ga yanayin lokaci yayi insha Allah ta'ala sai mu bari sai zama na gaba sai mu dora insha Allah وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين